الجود قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جذلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها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 من جلابيبهن ذلك أدنى أن يقرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا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 أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأثب الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من المغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مودة أزمي يوم الله Ubangiji maɗaukakin sarki ya yi wannan wata ya ba shi daraja, amma tare da shi aka ba درجة هما فقال صلى الله عليه وسلم إنا كلمة موت رمضان سوسي سيدنا سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه يأتي واتو وترانا مو في تران أشرين دا ترى كاوتا شعبانا سيما الله صلى الله عليه وسلم <clears throat> ya tsaya cikinmu ya yi mana hudu ba ya ce mana ayyuhan nas a daballakum shahrun azimul mubarak ya zo muku ya bakwance ku wata mai girma mai albarka wato wata da allah girmama shi kuma ya sanya ayyuka na albarka kuma ya sanya shi kai shi watan albarka wannan wata mai albarka mai alfarma ya zo muku kusa fi lailatul khairu min alfi sha cikin shi da kwai dare ɗaya wanda ibada a cikinta ya fi ibada a cikin watanni dubu wato wajen shekaru tamanin da wani abun nan tamanin da uku wato tamanin da uku misali to kaga wannan eh, dare ɗaya ta zama wato kwana kwanakin rayuwar mutum gaba ɗaya inda mutum Allah ya taimake shi ya dace ita ce nan lailatul qadr khairun min alfi shahr هي ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا وتا ليلة ألا أبنجي يسنى أزمين شيء لأن يكون سأزمين سفر الله كي أكن الأمة لا يدل ليش كما وتصلنا نعم زال الله صلى الله عليه وسلم نافلة من تقرب فيه بخصلة من الخير kana kaman adda faridatan fi ma siwa duk mutumin da ya aikata wani aikin alheri a cikin wannan wata na ramadan to daidai yake da mutumin da ya aikata farilla a cikin wani lokaci daban wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa duk wanda ya aikata farilla guda a cikin wannan wata ko Allah zai rubuta masa wato ladar farillu wato saba'in وهو شهر, شهر الصبر وتولنا وتا وتا منا هكولي متر في هكولي يبر ابنتي يبر ابنشا يبر كسانتا ايالي يبر دك وني ابو نبا بعدين جاي كيما والصبر ثوابه الجنة لا هكولي كوا باش لا لا اقول الله سيء الجنة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وهو شهر يزاد في رزق المؤمن فيه وتاني إذا الله يا كاوشي زي قال أرزقي ده مؤمن أتكنسا يعني أبين كان باير واتشي كان صدقة ده الله زي مي في هذا أبين ده من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوب يعيق رقبته من النار mutumin da ya ciyar da wani mutum ya wato ya ba da buɗe baki ga wani daga cikin waɗanda sun yi azumi Allah ubangiji zai gafarta masa kuma ya yanta shi kuma ya ba shi lada ba tare da an rage ladar wannan ba wancan ba قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم mun ce zo Allah ai ba dukan mu muna samun abinda muna ciyar da shi ba wato wannan abu da ka faɗa ina za mu samu talakawa ne babu da wani abu ya za mu samu ya ce yu'ti Allahu hadha man fattara sa'iman ala tamratin don mutumin ya ba da buɗa baki na dabini ya ɗaya dabino ɗaya Allah zai bashi wannan lada da aka faɗa au mazqatu laban ko kuma ya ba da madara au sharbati ma ko kuma ya ba da ruwa wa huwa shahrun shi wannan wata wata ne awwalhu rahma farkon shi rahma wa awsatuhu marfira tsakiyarsa kuwa gafara wa akhiruhu aiqun minan nar a ƙarshe shi kuma wato ƙarshensa kuma gafara wato ‘yanta daga azabar wuta don mutumin da ya azumta shi Allah zai ba shi rahama kuma ya gafarta masa kuma ya ‘yanta shi daga azabar wuta to duk mutumin da ya sauwaƙe ma'aikacin shi ko kuma wanda yana karkashin shi a cikin wannan wata ya sauwake masa aiki Allah Ubangiji zai irin tashi daga azabar wuta kuma ya gafarta masa shi ne yace fastaksiru fi min arba'in hisab ku yawaita a cikin wannan wata daga abubuwa guda hudu amma fa khaslatayn turbuna biha rabbakum wa khaslatayn la ghina bikum anhuma abubuwa guda hudu nan biyu za ku samu yardar ubangijinku da su biyu kuwa ba za ku ba da wadata daga gabanin su wato kuna bukatar su duniya da lafiya amma khaslatani allatani turbuna biha rabbakum na farko dai shine shahadar mutum ya yawaita kalmar la a cikin wannan wata na biyu kuma ya nemi gafara a wurin Allah Ubangiji biyu da yake muna buƙatar su kuwa shine wato mu roƙe Allah ya samu aljanna kuma mu roƙe shi ya kubutar da mu daga azabar wuta abu na ƙarshe shine duk mutumin da ya shayar da wani mutum a cikin wannan wata ranar kiyama idan an fita da kabura ana cikin tsananin kishi wato tsananin ruwa ko kuma kishi to mutumin nan wanda ya shayar da wani a nan cikin azumin ramadan nan Allah zai shayar da shi wato daga alhaudul kausar abin sha wanda ba zai ba zai ji kishi ba bayan sa har ya shiga aljanna wato an tabbatar masa da aljanna kuma an ɗebe masa an ɗauke masa wahala kafin ya shiga aljanna wannan watan ramadana kenan Allah ya taimake mu ubangiji yana faɗa a cikin wannan aya ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabiyin ya ayyuhan nabi ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam qul li azwajika ka bada umarni ga matanka wa banatika da kuma ‘ya'yanka mata, wa nisa'il mumini kuma kulli nisa'il mumini ka gaya wa matan muminai ma yudnina alaihinna min jalabibihin idan za su fita to su saka kayansu wanda zai rufe dukkan jikinsu sai fuska da hannaye kafin hannu wasu ma suka ce har fuska ma ido dai ne kurum mace za ta bari ta yi kallo da ita sauran wato tana rufe wato bisa gaskiya haka ɗin haka ne to amma wato dai in ta rufe in ta rufe kanta ta rufe komai da komai wato barin fuska a buɗe ba cutarwa ba to kun sani dai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mata kashi fudu ne akwai mata na mushrikai kafirai akwai kuma mata waɗanda su ‘ya'ya ne kuma matan musulmi na kafirai ɗin nan munafukai sun shiga a cikinsu akwai kuma mata na ahlul yahudawa akwai kuma mata na ahlul nasara dukansu a cikin tarayyar musulunci akwai su akwai kuma bayi to abin nufi a nan su ne dai abin da ya shafi matan musulmi matan annabi da 'ya'yansa da kuma matan muminai su ne abin da aka keɓe a nan to a madina ana samun wasu munafukai mazinata wato kafirai ne sun ɓoye kansu cikin leman la muhammadu Allah Muhammadu rasulullah sun faɗe ta sai aka bar su amma suna dan kan kafircinsu idan dare ya yi kuma an sa an yi dufu hanyoyin garin madina hanyoyi ne akwai matsi sai su fita idan sun gama ce ta yi lallabi ta ta rufe jikinta duka sai su a wannan yaki kar a taba ta a bata ta wuce in an ga mace wanda dai ta yi wa ta yi ki ta bude kai ko wani abin nan sai ce wannan bai wace a afka mata sai su afka mata su yi mashi su yi mata shari wayannan mutane su ne almurjifuna fil madinati da kuma alladhina fi qulubihim marad wato waɗanda suna yaɗa labaran ƙarya cikin madina mutane suna zaune hankalin su a kwance sai su ce ai ai mayaka magiya musulunci sun zo za a kama madina yau za a gama da muhajirai da ansar duk za a gama da su sai ya tsoron shiga cikin zukatan wasu mutane mutane su firgita wasu tashi sai abu na kullum aikin su kenan sannan kuma aikinsu su shine in sun gama ce wanda ba ta da sitira sai su afka mata wayannan su ne almurjifuna masu yaɗa kare da yi a cikin madina da kuma allazina fi kulubin maradun waɗanda da kai cutar munafunci a cikin zukatansu wato cutar kafirci su waɗannan Allah ya yi magani san cewa mun matan muminai ɗin nan ga abin da za su su sa tufafi idan waɗannan sun ga mace mai lullubi sai a ce to ta wuce wannan ya ce in sun ga kuma wato baiwa sai su afka mata to me yasa bayi ba za su sa kaya irin na ƴaƴa ba a farkon musulunci a siyasar musulunci an hana su su su kwatanta kansu da ƴaƴa mata saboda haka sa wato kayan su daban da na mata ƴaƴa, mata waɗanda su ba bayi ba saboda haka kullum fitina irin wannan tana faruwa a cikin madina Shi ne allah ubangiji ya saukar da wannan aya ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansa da kuma matan mu'minai su yi lullubi su rufe jikinsu idan za su fita dalika adna an yurafna wannan ya fi kusa ya fi kusa da asan su fala yuzaina ba za a cuce su ba ba za a tashi yi musu sharri ba wa kana Allah ghafurur rahima Allah kuma yawan gafara ne mai jin kai da bayansa game da abin da da can ya faru a kansu إلا ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك به ثم لا يجاورونك فيها ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا لئن لم يولنك شيء daga الله ne ya umarci annabinsa ya gaya waɗannan munafukai da aka ambata a cikin madina a gaya musu ba an manta da su ba kuma ba sun zama da gari ba ne ba su gagari umarnin allah ba za a yi maganinsu la'in ta yi munafiquna munafiqai waɗanda da kwai cutar munafunci a cikin zukatansu su ne lazina fi qulubihim marad na fi qulubihim maradun da waɗanda dai su munafukan waɗanda sun bayyana da sauran waɗanda da kai ragowar cutar munafunce cikin zukatansu duk gaba ɗaya wal murjifuna fi madinati masu yaɗa yi a cikin madina yau an zo ta nan za a zo ta gobe sarki kaza zai kawo hari ga madina da sauransu irin waɗannan a gaya musu su ji sarai la na bihim wato za mu sallaba ka za mu baka izinin ka afka musu idan an ba da izinin cewa ka yi maganin su kuwa za ka iya yin maganin su summa idan ka taya musu la yujawiru na kafiya illa qalila ba za su iya su zauna tare da kai cikin madina ba sai dai lokaci kankani kafin a gama harkar tsarkakewa ne kurum hmm. mal'uni Allah ya nisantar da su daga rahamarsa Allah ya nisantar da su da barin samun rahamar shi aina ma ta kufu duk inda aka same su da su abun la'anta ne abin kora ne daga rahamar Allah tabaraka wa ta'ala idan an same su ko ina hukuncin su a shari'a shine eh ukhudhu wa qutilu taqatila sai a kakkama su a ɗaure ko kuma a yi azartar da hukuncin kisa a kansu to anan can ayan farko Allah ubangiji ya bayyana waɗannan masu yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cuta da Allah ubangiji mun ce dai cuta ga Allah Ubangiji shi ne a dangana masa abinda bai dace da shi ba ba shi da ɗa a ce yana da ɗa shi ba makhluki ba a ce ya kamaci mutane shi ba kamar mutane a ce kaza ko kuma a ce talaka ne ba shi ko abinda da yana hannun shi ya ƙare kamar yadda yahuda suna ce yana da rawa <laughs> yadda Allah maglula hullat aidihi to irin wannan shi ma in ya faru wato yana duka yana daga cikin abin da ake ce masa cuta ga Allah tabaraka wa ta'ala hakika ko cuta ne ga bayin Allah waɗanda sun yarda da Allah da kuma dangana abin da ba daidai ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me hukuncin wannan shari'a hukuncin mutumin da ya dangana wa Allah abin da bai dace ba misali yace Allah yana mutuwa ko yace Allah yana da fara yana da mafari ko yace Allah tabaraka wa ta'ala daidai da mutane yana fushi ya nemi abu ya rasa da dai sauransu duk mutum da ya dangana wa Allah irin waɗannan abubuwa an ke ana ce masa ya yi ridda me hukunci ridda hukunci ridda a kira mutum a ce masa ya tuba cikin kwana uku in ya tuba ne bayan sallah a ce masa ya tuba in ya tuba to in bai tuba ba za a zartar da hukunci kisa a kansa wanda shine hukuncin shari'ar musulmi haka nan kuma abin da ya shafi annabawa duk gaba ɗaya annabawa dukansu allah ya tsarkake su allah ya ba su girma allah ya ɗaukaka su allah ya wato ya sa tsakanin sauran mutane akwai hijabi na daraja na bambanci a tsakaninmu da su su ba kamar kowa da kowa bane don mutumin da ya zabi wani annabi ko ya yi suka ga wani annabi ko ya rage masa daraja ko ya dangana masa aibin da ba nasa ba shari'a ta kashe shi shi ma za a ce masa ya tuba idan bai tuba ba za a kashe shi cikin kwana uku in bai tuba za a kashe shi to sai dai in mutum sabon shiga ga addinin musulunci ya dangana wa Allah wani abu ba daidai ba cikin abin da ya saba faɗin shi da cikin addinin shi na farko ko kuma ya shiga musulunci ya faɗi wani abu game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya saba gaya ma annabawan da kamar dai da dukkan mu mun sani a Christianity na yanzu wanda muke ciki da Yahudawa dukkan su babu wani daraja ga annabawa sun ɗauka annabawa ne duk abin da mutum zai so ma suna yi ƙarya sata zina ba abin da ba a dangana musu ba a cikin attaura kamar yadda dai kun attaura fa ba na ainihi wanda Allah ya saukar bane a'a attaura wanda take mu yanzu wanda take ne bible din wato old testament din nan ba abin da ba a faɗa game da annabawa ga abin da dai aka faɗa game da loto da ƴaƴansa da sauransu duk abubuwa da ba musulmi ba zai iya faɗe su ba amma kuma ana suna dangana to in wani ya shiga musulunci sabo sai dangana wani abu irin wannan da annabi sallallahu alaihi wasallama za a bashi rangwame a bashi damar ya tuba kuma za a sassauta da shi har da ya tuba in kuma ya ki ya ce da gangan ne na faɗa to shi kenan wanda za a zartar da hukuncin kisa a kansa Allah ya shi to saboda haka Allah ubangiji ya zana waɗannan hukunce-hukunce da aka ambata na yanzu wato su waɗannan masu wato yin sharri a madina da masu girgiza tarayya da labaran karya, to su waɗannan mutane ne waɗanda Allah ya kore su daga rahamarsa Allah ya ture su can baya cikin azaba aina ma tuqifu ukhizu wa qutilu tabtila duk inda aka same su za a kashe su a tarayyar musulmi kuma wato a kakka masu a karkashe su a cikin tarayyar musulmi wannan bayanan nufin fa musulmi mutane ne suna da kishin zubar da gini ba a'a tsara matarayya yana abu ne mai wuya in baka kama mai laifi akan laifin shi ka hukunta shi ba to wanda gobe wato wanda yake lafiya kuma zai zai fada cikin irin nashi saboda haka a tsaida dokokin Allah in an tsaida dokokin Allah abubuwa duk za su yi kyau ba wanda zai iya ya karya doka kuma ya zauna lafiya in an gane cewa duk wanda ya karya dokan Allah ba zai zauna lafiya ba sai ka ga tarayya duk ya tsartaku hankali ya kwanta mutane su zama mutane kirki هذا الله بين سنة الله سنة الله في الذين خلوا min قبل wannan wannan shine hukuncin Allah game da al'ummu da suka ramu duniya wato waɗanda sun aboci annabawa a dama wanda ya karya dokoki kan wannan ya shiga cikin wannan hurumi to lalle lalle za a yi mishi wannan hukunci da aka faɗa jalabi su ne abinda min hafa abinda aka sai dai kamar lafaya a nan najeriya ana ce mata abinda mace za ta rufe jikinta da shi shi ne abinda aka ce masa Gilba. wanda shi gilbab suna ne wanda za a faɗa game da riga ma namiji rigansa da yake sa a jikin shi gilbab ne mace ma nan wanda tana rufe jikinsa da ba to ولن تجد لسنة ta radina. ba za ka samu wani abu da zai canza sunnonin Allah sunnar Allah ba abin da zai canza ta hukuncin Allah babu mai shafe shi sai dai in wato babu mai shafe babu mai shafe sunnar Allah ko hukuncinsa sai dai wato har abada hukuncin ya zauna ya zauna يسألك الناس عن الساعة kafirai dai an tsare su da waɗannan hukunce-hukunce kuma kullum abubuwan suna musu wuya su ce musulunci addini ne na faɗace-faɗace na kashe-kashe alhali ko na tsaye da doka ne don haka muna fata allah ya dawo da mu kan hanyar mu musulmi mu tsare hukuncinsa ba tare da kashewa ko zubar da gini ba yasalukan nasu anisa ya muhammad mutane suna tambayar ka ƙiyama yaushe za ta tashi قل إنما ce musu sanin lokacin tashin kiyama abu ne wanda Allah yake anta da saninsa shi kaɗai ya san haka wato ban da shi ba mai sani وما يدريك ta الساعة تكون قريبا to me ya ya ya za ka sani watakila ma kiyama ko kuma tashin kiyama abu ne mai kusa gare ka tunda Allah cikin alkur'ani ya faɗa a wurare da dama iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa qamar nan ya nuna cewa kiyama fa ta yi kusa da shi wato an tsage wata eh, mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama a can kuma yana ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum mutane fa hisabinsu ranar hisabinsu ta yi kusa wa hum fi ghaflatin mu'ridun su kuma a can yana ce ata amrullahi falastuhum karshen sa falatahullah da ya faɗa mutane da hankalin su ya tashi sun tashi can kuma ta da ta sauka ta tabbatar da su shine fala tastajiluhu kada ku karka gaggauce shi lamarin Allah ya zo amma da lokacinsa sai lokacin ya cika duk waɗannan sun nuna cewa kiyama ta yi kusa a abin da muke cikin shi na alamu ko ya tabbatar cewa waɗannan duk alamu ne na kiyama Allah ya sauke mana إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا الله أبنجي يا لأنتي كافرين wa ba wai ya zage su ba ne a'a ya zartar da hukuncin azabar kuta a kansu ya wato ya zartar hukuncin azaba gare su zai azabta su ya la'ance su ya nisantar da su daga rahamarsa ya sa azabarsa wa adda lahum sa'ira kuma ya kadanar musu azaba na uta mai furuwa mai tsayin furuwa خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا خالدين فيها أبدا سوما دوماني أجكين أزابر أتاهر أبدا تو أنا ما لم يسيما دنغنو ديوا أما الأمة المسلمين دباكي لما ما يمدافعوا malik eh, shafi'i ahmad da abu hanifa wanda yake shi ya girme su Sannan kuma limaman tauhidi a eh, al’imam al’ash’ari da abu mansur al-maturidi da sauran ahlus sunna salaf malaman hadisi da kuma sauran malaman hadisi da malaman fiqhu da sauran malaman da sun ɗauki wani wato sashe na ilimin addini musulunci duk sun yarda huta ya ce gobe a lahira akan kafirai kamar yadda dai Allah a nan yake halidi na fi haɗin nan su madawwama ne a cikinta ita kuma ya ce inda za ta mutu ba za a ce halidi na fi ba al'imam ibn taimiya Allah ya rahamce shi shi yana da ra'ayi a cikin matsaloli da dama yana saba mutane shi yake a'a annahu tafna wato ba za ta ma ba to in tafna ai azabu azabar ta mashi ya fina kenan ko kuta ba za ta dawama za ta mutu za ta bice kuma azabar babin azabar ta ma zai zai bice zai kushe zai zama babu ra'ayin nan ba wanda ya yarda da shi a cikin malaman sunna amma wasu mutane suna da awar bin sunna har yanzu suna rike da wannan wannan ya kamata su gyara tunaninsu ayoyin khalidi na fiya khalid kul a can gwamnati yana faɗa cikin ayoyi da dama ko kula ma khabat zidnahum sa'ira da makamantan waɗannan ayoyin nan duk sun nuna cewa uta madangwamiya ce a nan wani malami daban sufi ne shi ana ce masa shek muhyiddin ibn arabi hatimi shi ma yana da ra'ayin cewa wuta ita za ta dawwama amma mazauna a cikinta idan sun dade a cikinta sai Allah ya sa su saba da ita ta zama kamar yadda mutumin da yana da yana cutar wannan abin kurajen da suke tashi a jiki sai kaga yana sosawa yana sosawa jini yana fita mashi yana jin daɗin haka to waɗannan kuma cikin wannan shi kuma ra'ayin shi wayannan biyu ne kurum suna da ra'ayin cewa wuta akwai wani abu da zai canza a cikinta amma sauran al'umma duk sun yarda ba abin da zai canza cikin abin da cikin wuta wato lalle lalle ne wuta madawwami ya ce kafirai kuma za su dawwama ciki waɗanda Allah ya rubuta za su dawwama a cikin ta za su zama muminai ba za su dawwama don mumini fursuna ne ke shiga gidan yari ne shiga ya karasa kwanakin shi a ciki ya fita kamar yadda dai a duniya ana yi to haka dai muminai kam duk mutumin da wato Allah ya sa shi wuta to in lokacin azabarsa ya kare zai fita kuma ana fitar daga azabar wuta duk mutumin da aka samu misƙala zarratin kamar dai ƙwayar komayya a zuciyarsa na imani to shi ma za a cire daga azabar wuta Allah dai ya sanya mu ga aljanna ya nisantar da mu daga wuta ko kuma azabarsa da fushi shi خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا خالدين فيها سوما دوما ne a cikin wuta har abada la yajiduna waliyan ba su da majibinci makusanci wala nasiran ba su da wani mataimaki da zai taimake su za su dawama cikin azabarsu يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ranar da Allah Ubangiji zai jujjuye fuskokinsu a kan wuta, wato zai jujjuye su cikin wuta ga baki ɗaya, kuma za a ƙona wuraren da suna da daraja a gunsu kamar fuska, shi ma za a ƙone shi da wuta. A ran nan ya za su je ta ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula ina ma da mun bi Allah mun bi manzo mun shiga musulunci mun tuba daga abin da muke cikinsa sai su ce kuma فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا وقالوا ربنا سيسجي هؤلاء أبن أبين دي دي سابقون لما دقيرين بني inna ata'na sadatana mun bi manyan mu kurum mutane manya waɗanda ba za mu iya musaka musu ba mun bi su akan ra'ayinsu ne wa kubara'ana da manyan mu da har yau shugabannin mu da manyan mu na shekaru da na daraja fa amallu na sabila su suka batar da mu daga tafarki madaidaici mun fada cikin wannan bala'i ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا الله يا أبنجي wayannan da suka ɓatar da mu daga cikin shugabanni da kuma manyanmu na shekaru ka ninninka musu azaba kuma ka la'ance su ka kore su daga rahamarka kora babba kasira da kabira karatu ne biyu duka kuma dukansu cikin bakwai ɗin kuma daidai ne wal'anhum la'anan kathira kamar yadda yanzu ya karanta na warsh wal'anhum la'anan kabira kamar na hafs duk daidai ne babu wani bambanci wata rana maza Allah sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu hadisi na sayyidina abdullahi bin umar ya ce sayyidina abubakar ya ce annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya manzon Allah allimni du'a'an ad'u bihi fi salati ko koya mini wani addu'a da zan dinga yi a cikin sallata lokacin da ina tashahudi in nayi ko kuma lokacin da ana qunut ina iya karanta cikin sallata in yi addu'a da shi Allah ya gafarta mini cikin wannan addu'a manzo sallallahu alaihi sallama yana cewa qul qul ya ababakar اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولي كما رواية ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم wato ka karanta wannan addu'a ka dinga yi a cikin sallarsa ka. to anan kaga zulman kathiran da zulman kabiran shi anan ma cikin Kur'ani wannan aya ana karanta ta bisa fuska biyu duka kathiran da kabiran babu wani bambanci a ciki wannan hadisi na sayyidina abubakar yana nan cikin wato buhari da muslim ana iya samun shi a can don mutum yana son haddace shi zai iya ya haddace shi يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني kar ku cuci kar ku dangana na annabi abin da babu shi a jikinsa ba kar ku dangana masa abin da ba daidai ba ayan nan ta sauka ne a kan wasu mutanen da wato ba su yarda da duk abin da annabi yana yi a rayuwarsa wata rana aka kawo masa wani abu na wato na, ganima ko kuma dai wani dukiya ne da zama annabi yana so ya raba mutane to mutane a tarayyar musulmi ba dukansu matsayinsu daidai ba akwai wani matalauci sosai ba shi da kowai akwai kuma matsakaicin matsayi wanda yana da ɗan abu alhamdulillah abinci yau da kullum kam yana da shi wani a wata in ya samu ya canza miya sau ɗaya ko sau biyu zai ce Allah na gode maka to daban-daban ne annabi da aka kawo masa abin ya raba shi waɗannan mutane suna zaune suna ganin suna kallon shi sai ba wane goma wani takwas wani tara wani ashirin wani arba'in wani biyu misali da suka tashi sai suka je gera suka ce wallahi hazi qismatun ma urida biha wallahi. da kun san dai wannan ne ba dara lahirata ba yi shi saboda Allah ko saboda lahira ba wannan ne manzo Allah ya son zuciya yayi wannan da yana so ya ba su da yawa wanda baya so kuma ya ba su kaɗan wani sahabi ya ji su sai zo a wurinsu ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa ya manzo Allah na ji wani da wani da wani so ce kaza kaza ya ce masa kai ina fita muku da gida na dukiya na lafiya game da kowane ɗaya cikin kuku sabai na to ba na so ku kawo min labarin da zai sa kulli a cikin ta game da wasunku ba na so wannan amma kuma duk abin da aka yi mini ai bai kai abin da mutanen isra'ila suka yi wa annabi musa alaihi salam ba sun tume shi sun tume shi da abubuwa da dama cututtuka da kuma an tume shi da cewa shi ne ya kashe na harun dan uwansa shi ya kashe wanshi ko abu ko ƙarya ne to ni ma in an faɗa shi ke rabu da su to shi ne Allah ya saukar da wannan aya game da matsalar ya wannan ladina amin ya ku waɗanda kuka yi imani ko musulmi ya waɗanda suka yi imani la takunu kallazina azaw musa kada ku kasance kamar waɗanda suka yi wa annabi Musa wato eh, eh, sun dangana wa Musa aibi. Annabi Musa mutum ne wanda Allah ya shi da alkunya baya tuɓe kanshi baya tuɓe rigansa a gaban mutane. Kullum ko zai yi wanka zai iya yi wanka shi kaɗai. Baya barin jikin shi wani mutum daban ya gani, namiji ko balle mata. sai suka ce ai yana da ciwo ne a can wato umsaye ne nashi sun kumbura wasu kuma suka ce a aina yana da albara shi. ai akwai cuta na a jikin shi ba baya son mutane su gani to wata rana sai ya je zai yana wanka ya tuɗe riga a kan ɗan wani dutse ƙarami haka sai aji a kansa ya shiga cikin wanka wankansa da ya fita ya ina ga rigan ga dutse yana tafiya da dutsen yana gudu da riga musa yana ce ya hajar saudi ya hajar saudi ya hajar <laughs> dutse ka tsaya riga na ne ka tsaya riga na ne kaga annaba ba sa mamakin cewa in dutse ya yi tafiya in mu ne ai ba za mu bi shi ba duk da ya tafi dai ta yi tafiya musa amma annaba sun ɗauka komai in allah ya ce masa ka yi magana zai yi magana komai in allah ya ce masa ka motsa zai motsa ka tafi zai tafi to saboda haka musa bai yi mamakin gudun shi dutsen ba shi da kurum ya damu da rigan shi har aka ji ashe isra'ilawa sun taru a wani wuri sai zo rara suka gan shi to ga lafiyayyen mutum ne ba shi da cuta ba shi da komai saboda girmama lamarin Allah ne baya so ya bude al'aurarsa a gaban waɗanda su su bai ne ko baƙi ne da gare shi to shine Allah saukar da wannan aya kada ku yi wa wato kar ku yi wa ku, kamar yadda isra'ilawa suka yi wa musa salam dangana masa aibin da babu jikin shi da yawo kan dutse shi da ɗan kwanshi haruna kuma sai suka ce ya kashe shi da harun ya mutu aka binne shi sai allah ubangiji ya nuna musu abin da ya faru kan harun harun ya yi rashin lafiya ya rasu wani tsotso ne ya nuna musu wajen kabarin shi tukun suka yarda cewa lallai a shi ba musa ne ya kashe shi ba lafiyayye ne allah ne ya amshi ran shi to shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam banda wannan ma wani lokaci wani abu ya same shi da aka bude makka aka je aka samu wato gana'im wato a yaƙi na hune aka zauna ana raba wato wannan abin nan ana raba ganimomi da akwai manya-manyan sanadi na Quraysh akwai Quraysha waɗanda sun musulunta sabo al-mu'allafati akwai kuma wayna bin hisn da makamantansu suna nan ana suna suna jira annabi ya ba su wani abin kirki ga muhajiri da ansar annabi ya dogara da su akan imaninsu sai ya raba nimomi wayannan wani a bashi ɗari wani a bashi ɗari biyu wani a bashi hamsin wani su kuma an ba su daidai su an sarawa ba su bude baki sun ce wani abu ba sun ce abin da Allah ya zaɓa annabi ya zaba mana Allah ya zaɓa mana kenan ba komai muhajirai ba haka amma wani zulhuwaisira wani mutumin najjo shi yana cikin jama'a ya ce ah, wallahi ma hadhihi al-isma ma urida biha wa wallahi sai sai na umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullah dani aqta unuqa hadha al-munafiq bar min kashe wannan yanke wuyan wannan munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar kai haka sai mutane su ga shi Muhammad yana kashe sa bayan ya samu nasara ta bar su su zauna su yi haka dai Allah shi zai yi kuncin su yace ya khuruju min dhidhi hadha qaumun tahqiruna salatakum wa wa wa qira'atakum وقراءتكم معهم لا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم تحققون صلاة صلاة إلى صلاة إلى صلاة من زوج الشام حديث يا يا wannan mutum daga gindin shi ne wasu mutane za su fita za ku raina karatunku tare da karatunsu sallanku tare da sallansu wannan mutane ibadan da suke ciki har da karatun Qur'ani ba ta wuce wuyansu Allah baya karba suna yi amma Allah baya karba wannan mutane za su zo ƙarshen zamani ne za su kafirta ku kuma kuma kuma kuna iya kafirta su a lokacin wanda ya kashe su Allah ya lamince masa aljanna to wannan hadisi yana da cikin wato da sahihai kuma issan su kissa ne na hawari wanda ta zo cikin buhari a cikin hadisin abdullahi bin umar ibn khattab saboda haka wato wannan abu annabi ya yi magana da shi amma daga baya bayyana wannan mutane sun kafu a zamanin ƙarshen sahabi khalifa sai na ali bin abi talib su ne suka ce wai da ya yarda ya yi sulhu da muawiya a ai ali ya bi allah yana ce inil hukmu illa lillah shi kuma ya bar hukuncin allah ya koma hukuncin mutane a shi ali ya kafirce suka kafirtar da sayyidina ali suka taro. suka yaki da da shi a sayyidina ali yayin ya kansu su kamar mutum dubu goma dubu hudu sun tuba dubu shida sun yi sayyidina abdullahi bin abbas ya yi yi sun tuba a hannun shi sauran kuma ya afka musu aka yi aka yake su suka kare ta rogon sai sun gudu sun je wato a abin nan Oman sun je kasar Oman har yanzu suna nan a kasar Oman su ne ana ce musu khawarij ana ce musu al-ibadiyya ana samun wasunsu ibadiyya din nan ibadawa ana samun su a Tunis ana samun su a kudancin Libya ana samun su a Morocco ana samun Algeria suna nan amma yanzu sun rage wannan abin da sun ɗauka domin su abunsu tun musulmi in ya yi zunubi to ka ya kafirta kaga tsananta matukar tsananta kenan inda ka yi laifi ko da irin laifi zina ne ka sha wani abin nan ne ko shan biya ne ka zage wani ka yi gibansa ka taɓa wani abu sata to kai kafiri ne ka fita daga addinin musulunci kuma za ka dawama cikin wuta wannan ra'ayi ra'ayi ne na ne, wanda malamai duk sun ce wannan ra'ayi ba daidai ba ne Allah Ubangiji ya tsara a cikin musulunci akwai wato laifuffuka waɗanda su wato an san su kamar shirka kafirci wannan ɗaya na biyu kabira wato manya-manyan abin zinibai manya-manya kamar abubuwan da yanzu muka faɗa ɗin nan kamar shirka da kamar wato da zur da gudu da gaban makiya cikin yaƙi da kuma kin biyayya wato rashin biyayya ga iyaye da dai sauran abubuwa da an sani kamar su zina da giya da mene da kisa duk dai waɗannan wato manya manyan zunubai ne ana ce musu musulunci alkabari akwai kuma as-sagair su ne wanda ake ce musu laman ubangiji ya faɗa in ba kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum eh sayyi'atikum za mu gafarta muku in manya manyan zunubai nan kun bar su to kanana kanana din nan zamu yafe mu kuma a can yana ce menene allazina yatanibuna kaba'ir ismi wal fawahish wal illa laban inna rabbaka eh wasi'ul maghfirati saboda haka ka gani manya manyan zunubai din din mutum ya bar su to Allah zai gafarta masa kanana su waɗannan da suke ba wani kanana ba wani manya duk mutum da saba Allah ya saba Allah ne kuma kafiri ne wannan ra'ayi ne na hawari wanda su ibadiyya ba dukansu akan wannan ba su ibadiyya suna da wannan a suna da ra'ayin mazhaba na da amma ba wai ya kai matsayin tsananta kamar yanzu inda abin da muka faɗa na kafirta mutane da zunubi ba to Allah dai ya kiyashe mu Tolon karimin ma saka durabahu. Wai dole awa ne ke awa da hukowa da ملجأ وملجأ أثار وطني ذنوبه علما وإلا فلا أنفق داري مغرما خليفة قد خلد اللهم والدما أهلل نفسي بالوصال وربما تشاكى البدال وهو يدور سبوت إلى الدنيا وزل بلا يسبو وراك ناس المبادن أذرها وشرك لا يكر بك الغرب يدري ونور sanirin dan ta hirbi ka himmatu wala dan da jirmin duni la kasmatu fa kullu riya'in dunahu fa huwa duhmatun wala wa biqawil ardi zulman wa zulma wa jaraka dil arja wa qashal qalbu لم أعرف نبيا عرفته بكل كتاب للنبي نناده وقد مر ما قال النبي والكتب نبي بغير الوحي لا يتسره صفوا عن الله وقد يتوقوا يلي بإذن الله هنا ويأنه نذير نذير موسر مباده له لمد الأدلاء ولا تنظر فأثني عليه بالسخاء وبالحياة وبالصبر يوم الواسع إن كنت مسنيا بحاج وقل فيه ولا تخش منهيا وزول فلا تذهب إذا باهل لا يا ثم لا إذا سمم له القدم المعلوم في الباس wannada wakalwa bala laga wasa zamare da wami kwalli kairin jumlatin ba lagalmada wawade nono nono zawaye nono da bala لكم وذب وبر ووصلة وصبر على جهل الجهول ومولد ووجه كما لهت من البدر جملة بهي مهيب لم تعير مغرى من الناس إلا شفاه الرب ألا مولاه ورد استناه وأزال منه قلبه ولواه وأظهر منه دينه وأشاه وليم إذا استعزى لسان وداه لسان بقول الحق منداد قرده له في اقتياد الخلق بالحق منزه ولله عند الأمر يذوب منزه وفي كل كذب داوه يتوكه ويا له بالنوي والدر موجه على

عليه ولا تنقض لأشرقت الدنيا بنور بيانه ولا على ما فاتني من ديانه يحدث منه عن لؤم جنانه بصير بسر الغيب قبل كيانه له يقرب المرمى وترتب الوجوه فآذن بربد منه كسب أره وأقرب بذكر بصيرته في الأمر يشكل هره بصيرة معصومي لنا بدره وللقلب درب لا ينام له على أحمد من ربه صلواته لقد في قلبه بركاته لقد بهر الشمس رها معجزاته ورائده لا تنقضي وعباده وآياته شوق وأمره ولم يوم اجتباه ربه للمكارم التي أمهات الأزارم وما أكثره في لومات لائم ولا قوة الإسلام فوق دائم من الغمز بأبيائها والغروب بناها فهدى العين من أمالهما كريم المسائل لا يسمى إذا انتما ألائقه عند من الغيث إذ هما موارقه دار القلوب من الأمام لا illa min dubu jawa kan anja debo. A tu siru an da basira ta kalgaza. Ya ya rasulillahi amma da ba kaza. Iza min hul kairu lam yan an iza. Bani rusa ya ya huwa wala azamu mannun wala mannun wasa wala hajjibu. to ala adama kalan wa hujjata mu'minu dalil salikin amajata wa azdaqu man yamshi ala al-ardi la urbu wala wa hal bada masrahu li mawlahu gayatu wala lam taktasibha bidayatu bidayatu lil mursalina nihayatu أحب رسول الله يهبى موحدي وأنده بالحج غير مفندي وإن بلغ المدلوب بالمره مجتدي بلغنا بمره الهاشمي محمد ذرى كنا لما من يدعو قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها